أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar talata tara ga watan ramadan shekarar hijira manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da 14 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 a ah, idan ba a manta ba dai muna dai cikin suratul anbiya suratul anbiya mun kwana aya ta 91 wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 92 daidai inna hadhihi ummatakum na'am a'udhu billahi السميع العليم minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayani yayi bayani dangane da annabawan nan gaba ɗaya da manzanni waɗanda Allah ya nasanta mana ko ya labarta mana labarinsu da irin fama da suka yi da mutanensu da irin kira da suka yi ga mutanensu zuwa ga tauhidi da kaɗai ta Allah da bauta sai Allah ya ce inna hadi lalle wannan wato wannan da'awa ta ibada da aka turo annabawa gaba ɗaya suke kiran mutane zuwa ga Allah a kanta na tauhidi da ta Allah da bauta ummatukum wato shine aqidar ku ita ce addinin ku shine kuma shari'a da Allah subhanahu wataala ya saukar ta hanyar wato mala'ika jibril zuwa ga wato sahabin nan manzanni da annabawa ummatan wahidatan aqida ce ko addinin ku kenan guda ɗaya. wa ana rabbukum ni ne ubangijinku kuma fa'abuduni saboda ku ta da bauta umma a nan gurin yana nufin wato milla addini wal milla wa shari'a domin ah, lafazin al ya zo da idlaqat wajen guda hudu a cikin alkur'ani ya zo da ma'anan jama'a ya zo da ma'anan zaman lokaci az-zaman wal waqt kagan ya zo da ma'anan aqida shine kamar wato wannan kenan ya zo kuma da ma'anar imama shugabanci saboda haka duka wannan kalma din a cikin ya da ma'ana guda hudu wannan yana ɗaya daga cikin ma'anonin wannan al'umma cewa al-millatu wal aqida wad din wa shari'a wato addini da kuma aqida da kuma shari'a saboda haka nan Allah yana nufin wannan ita ce addininku ko shine addininku shine kuma aƙida na tauhidi ummatan wahidatan addini guda ɗaya wanda na aiko annabawa na kowanne yana kira zuwa ga wannan addini wato na ta Allah da bauta shi kadai ba tare da shirkanta shi da komai ba ka gani sai yake cewa wa ana rabbukun kuma ni ne ubangijinku fa abudun ku kadaita ni kadai da bauta malam yace ai dinukum wa millatukum addinin ku da wato aqidan ku allati yajibu an takunu alaiha wanda ya wajaba ku kasance ku mutane gaba daya akan akanta ayyuhan nas ya ku mutane millatun wahidatun aqida ce guda daya ko kuma kace addini ne guda daya ghairu mukhtalaf mukhtalaf mukhtalifa ba ba ba wa hiya millatul islam ita ce kuma addinin musulunci wal anbiya'u kulluhum su annabawa gaba ɗayan su ja'u bi risalati tauhid sun zo da sako na tauhid qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ma'anahu dinukum wahidun dinukum dinun wahid ma'anar inna ummat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ai ma'ana dinukum dinun wahid shine ma'anar ummatukum anan gurin abdullahi abbas ya fassara shi ma da wannan ma'anar cewa addinin ku shine addini guda daya addinin tauhidi da aqida addinin musulunci wanda yake kiran mutane zuwa ga ta Allah shi kadai da bauta ba tare da shirkanta shi da komai ba wannan shine addini wanda Allah ya aiko annabawa ga baki daya tun daga kan annabi nuhu alaihi salam farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi zuwa duniya har ya tike da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shugaban annabawa da manzanni baki daya kuma shine cikamakin annabawa a kansa aka cike addini da Allah subhanahu wataala ya aiko duk wani tsari ko wani addini da za a karantar sabanin abin da manzon Allah ya zo da cikin Qur'ani da hadisi to wannan ba addini ne da Allah ya yarda abota masa da shi ba ko mutum ya bota masa da shi to ba zai samu sakamakon komai a gurin Allah ba sai dai azaba Allah tsare Allah sai ce wa ana rabbukum ni ne ubangijinku guda ɗaya wato Allah ɗaya shine ubangiji na kowa a duniya ya bauta masa da tsarin da ya aiko annabawansa a kai fa abuduni ku kadai ta ni kadai da bauta ai la siwaya ba wani ubangiji banda ni fa afriduni bil ibada ku kadai ta ni kadai da ibada sai Allah ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum suka yayyanki al'amarinsu suka daddatse al'amarinsu bainahum tsakaninsu al'amarinsu na addini kenan al'amarinsu na addini suka tsintsinka tsakaninsu ai iftalafu su mutane suka sassaba fi dini a cikin addini saboda son zuciya ya shiga wa asbahu suka wayi gari fihi cikin addinin da Allah ya aiko annabawa a kansa don su bauta Allah da shi sai mutane suka wayi gari bayan annabawan sun bar duniya suka waye gari shiya'an wa ahzaban wato suka waye gari kungiya kungiya aqida aqida famin muwahidin wani yana kade ta Allah shi kade da bauta wa min yahudiyin wani kuma ya zama ba yahude yana bautawa Allah da yahudanci wa nasaraniyin wani da nasaranci kristanci ka gani wa majusiyin wani kuma da maguzanci yake bautawa Allah kowa da irin tsarin da ya kama shi kadai yana bautawa Allah kai shine ma'ana wata abuna wata qatta'u amrahum bainahum a wata a wata ayar cikin suratul mu'minun yace wata qatta'u amrahum bainahum ka gani abin nan zubura suka tsintsinka tsakanin addinin su a tsakanin su guntu guntu yanki yanki kowa da bangaren sa kullu hizbin bima ladaihi farihun kowanne kungiya ko kowace kungiya tana farin ciki da fariya da abin da take kai ko ta kudurce take bauta Allah da shi bayan kuwa kowanne ya ci karo da abin da Allah ya aiko annabawansa a kai saboda haka suka rarraba kansu gaba ɗaya Allah sai ya ce kullun kowanne daga cikinsu wayanda suka rarraba kansu ɗin nan ilaina raji'una zuwa gare mu za su dawo ai rujuhum ilaina komowansa zuwa gare mu wa hisabuhum alaina hisabin su akan mu take za mu yi musu hisabi gwargwadon kowa abin da ya aikata Ƙalar razi imamun razi yake cewa ma'anar aya ai ja'alu amra dinahum mutane suka maida al'amarin addinin su fi ma bainahum a tsakanin su qita'an yanki yanki kama tatawazza'u jama'at jama'atu shay'a kama yanda jama'a suke haduwa su rarraba abubuwa tsakaninsu, su rarraba abubuwa tsakanin haka suka rarraba addini kowa ya kama kasonsa kamar wani abu aka ba su suka sa suka sa a faranti suka kakasa kowa ya ɗibi kasonsa a madadin su haɗu gaba ɗaya kan abin guda ɗaya kan addini guda ɗaya wanda annabawa suka koyar amma kowa sai kama son zuciyarsa ya ɗora mutanensa akan abin da ya ga dama ya ɗora su da sunan addini wa hu suka rarraba shi tamfilan liftilafihim wato bisa ga misali akan sassaɓawansu su cikin addini wa sayruratuhum firakan suka zama wato ƙungiya ƙungiya wa ahzaban shatta wato ƙungiya ƙungiya daban-daban

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون sai Allah ya ce duka kowanne daga cikin waɗannan mutane da suka rarraba addini kowanne daga cikin su zai dawo zuwa gare mu kuma za mu masa hisabi akan abin da ya aikata duk wanda aikinsa bai dace da abin da Allah ya aiko annabawansa ba to kaga ya taɓe Allah tsare mu duk wanda na ya dace da abin da Allah ya aiko annabawansa da shi na littafi da koyarwansu to shine zai dace to sai Allah ya ce faman ya amal minas salihati duk wanda ya aikata kyawawan aiki nagari wa huwa mu'minun alhalin yana mumini ya yi imani da Allah da ranan lahira ya yi imani da manzannin Allah ma'ana ya yi aikin alkhairi da da'a bisa sharaɗin imani fala kufrana aiki. babu wato ba za a inkarin aikinsa ba ma'ana ba za a lalata masa aikinsa a rusa masa aikinsa ba a hana masa sakamakon aikinsa ba ai la butlana li thawabi amalihi babu abin da zai bata ladan aikinsa wala yudayya'u shay'un min jazaihi kuma ba za a tozartar da wani abu na sakamakon abin da ya aikata ba wa inna lahu katibuna Allah ya ce lalle mu masu rubuta ayyukansa ne gare shi ai naktubu amalahu za mu rubuta aikinsa da ya aikata fi sahifati cikin littafin aikinsa wal muradu abun nufi dai ba wai Allah ne zai rubuta da kansa ba amaral mara'ikata ya umarci mala'iku ne bi kitabati amalin halki na rubuta ayyukan halitta wato ayyukan bayi akwai mala'iku da Allah ya sanya su wato suna rubuta ayyuka na ayyukan bayi abinda suka aikata kyawawa a rubuta abinda suka aikata munana a rubuta to ranar kiyama za a fito wa kowa littafinsa a karanta masa kuma abinda ya aikata idan ya yi daidai da abinda da wato aka aiko annabawa da shi to shi kenan ya tsira in ya saba kuma ya halaka Allah tsare mu sai Allah ya ce wa haramun ala kuma ba zai yiwu ba akan wata alƙarya a ha da muka halakar da su annahum la yarji'una cewa ba za su dawo ba wannan ayar tana ɗaukan ma'anoni guda biyu kamar da malamai suka fasara. wasu suka fassara ta cewa haramun ala yatin wato ba zai yiwu ba haramun nema ma'ana mamnu'un mumtani'un abinda ba zai yiwu ba kwata-kwata alaƙaratin akan alƙarya kowace alƙarya cikin alƙaryu da aka halakar da su a wannan gidan duniya annahum cewa su la yarji'una ba za su dawo wato zuwa lahira ba cewa an halaka sun halaka kenan sun tafi ba za ta da su ranar alkiyama ba wasu malamai kuma suka fassara ka wannan kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ai on ala ahli qaryatin ba zai yiwu ba akan mutanen wata alkarya a halaknahum da muka halakar da su an yarji'u adal halaki cewa su dawo bayan halaka din ila duniya zuwa duniya maratar saniya karo na biyu wa fi riwayatin anhu a wata riwaya ce annahum la yarji'una ay la yatubuna sai dai wannan la yatubuna nan wata fasara ce da malamai suka ce ba shi ne zahirin abu da ayat take nunawa ba so wannan guda na biyu kenan cewa babu wata alƙarya da idan wanda aka halaka da ita cewa za ta dawo duniya bayan ta mutu ta dawo ba wata ba wani mutum da zai mutu a ce ya taɓa mutuwa ya dawo ya tashi kuma ya dawo sai ranar alkiyama fasara ta biyu kuma shine babu wata, wata alƙarya mutanen alƙarya da za mu halakar da su wanda cewa har su yi tunanin cewa ba za a dawo da su ranar alkiyama kowanne kuma kamar yadda imamu shafi da yake cewa kowanne cikin fasorin guda biyu wato sun dace da ayar babu wani mutum da zai halaka kuma a ce ya dawo bayan ya mutu don ba a taba samu wanda ya mutu ya dawo ba sai ranar alkiyama zai dawo ko kuma babu wani mutum ko alƙarya da su aka halakar da su a ce ba za su dawo ba ranar alkiyama domin fuskantar hisabi a gani kowane babu ko ɗaya da zai faru babu wato ba wanda zai mutu ya dawo bayan ya mutu a ce ya sake dawowa a duniyan nan sai dai ranar kiyama ko kuma a ce in ya mutu ba za a tashe shi ba a yi masa hisabi ranar alkiyama malam ya ce wa kala ibnu kathir ibnu kathir ce wal awwalu azhar sai dai fasara ta farkon shine mafi yafi yafi bayyana shine cewa haramun ala qaryatin ba zai yiwu ba akan wata alƙarya a halaknaha da muka halakar da ita annahum la yarji'una cewa ba za su dawo ba ranar alkiyama wannan shine mafi zahiri a zahirin ayar wa qala fil bahr ya faɗa cikin bahar wato a cikin tafsirin al bahr Alma'ana ma'anan haka wa mumtani'un ala ahli ƙadar na ihilakaha babu wata alƙarya wato ba zai yiwu ba akan wata alƙarya da muka ƙaddara halakarta li saboda kafircewa da suka yi wato ruju'uhum fid dunya dawawansu duniya Ilal imani zuwa ga imani ila an taquma sa'ata har lokacin da sa'al kiyama za ta tsaya hina idhin yarji'una a wannan lokacin za a dawo da su zuwa ranar alkiyama wannan da ita ce fasara ta biyu wanda ya faɗa a fahar amma shi ibnu kasir ya ce na farkon shine mafi zahiri amma dai ayoyin abin na fasarorin guda biyu ayoyin duka ta ta dabbaka akan su sai Allah ya ce hatta idza futihat juju wa ma'juju wa hum كل حدب ينصلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين wannan aya sai take cewa hatta idza futihat ajuju wa ma'juj har lokacin da za a bude wato katangan nan ta yajuju da majuju wasu kabilu ne guda biyu daga cikin banu adam wanda aka wanda ya gine wata katanga ya toshe su tsakanin su da shigowa duniya nan duniyar da mutane suke ciki mutanen mu mu kenan muke rayu a ciki yajuju majuju mabarnata ne mufsiduna fil ard su masu barna ne da kisa saboda haka a lokacin da zulkarnain ya je ya sami mutanen da suke dab da mashigan da suke bullowa ta wajen daga yankin da Allah ya yi su su ya juju akwai tsakanin wasu duwatsu guda biyu bainar sadafai tsakanin wasu duwatsu guda biyu ta nan suke shigowa su shigo cikin duniyar da mutane suke a nan su yi taɓarna sai dai suka shigo kuma mutane su ta gudu kowa yana ɓuya su zo su musu barna su kashe dabbobin su su shanye musu ruwa su barna duk wanda suka wanda shi kuma bai samu wajen buya ba su hallaka shi haka suke yi har lokacin da zurkan ni Allah ya dora shi a kansu lokacin da ya je eriyar mutanen suka kai kuka zuwa gare shi suka ce inna ya juja wa majuja mufsiduna fil ardi hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ce ya juja majuju suna mana barna saboda haka ya kai zukar ne ne ko mu sanya maka wani haraji wani kuɗi mu tara maka dukiya mu biya ka ladan aiki ka yi mana wata kata tunda kai Allah ya baka iko don shi ma yana cikin wayanda suka yi mulkin duniya shi zukar ne ne kamar Sulaiman saboda haka yayi mulki duniya ko ina ya karada gabas da yamma kudu da arewa na duniya gaba daya saboda haka su daga su wayannan inda ya juju maju suke nan daga nan kuma sai teku sai kwanci duwatsu ne suka shiga tsakaninsu da su tsallako inda mutane mutane bani adam mu kenan muke saboda haka ya juju majuju halitta ce su ma aka yi su sun malamai suna cewa suna cikin banu adam sai dai su kuma daban suke mabarnata ne amma maganar da ake cewa manya-manyan abin nan ko kuma gajejeru ne suna da manyan kunnuwa su shimfiɗa ne su lubu da ɗaya su yi kaza su yi kaza duk wannan tatsuniyoyi ne wanda ba su da tushe mutane ne ya juju ma juju to an shi zulkarnain ne yasa wannan katanga ɗin katangan ƙarfe aka yi dutsen ba zai hudu ba a gurinsu saboda haka tsakanin dutsen da dutsen dan wannan kafa da suke shigowa nan ya toshe da kafa ce mai faɗi tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen ba dan siririn wuri ba ne saboda haka sai aka yi aiki sosai ya sa dalma da ƙarafa aka yi katangan karfe a wajen aka tona ƙasa tukuna zanda aka yi zurfi aka ɗauko ginin daga ƙasa ya toshe har zuwa sama aka ba su iya tsallakowa Allah ya ce ba sa iya tsallakowa kuma ba za su iya huda shi ba sai ranar alkiyama za a buɗe ƙofar kudurar Allah za ta buɗe musu wurin shine Allah ke cewa hatta idza nan futihat ya juju ma juju har lokacin da za a buɗe katangan nan ta ya juju na ba juju wa hum min kulli hadabin yansilun kuma su ya juju da majuju za su kasance ta kowane tudu shine hadab hadab ai kullu murtafi'in min al-ard kowane tudu za su dinga gangarowa yansiluna suna gaugawa shine ma'anan yansiluna daga nasala ne yansilu ko nasala yansulu duk ya zaka iya karanta shi haka ala wazani fa'ala yaf'ilu ko fa'ala yaf'ulu nasala yansulu ko nasala yansulu so yansuluna suna gaugawa suna sauri suna gangarowa saboda zuwa barna saboda su gaggawa suke zuwa barna ba zuwa ga aikin alheri ba gaggawa suke zuwa aikin barna ai hum malam malan yace saboda yawan su suna zuwa min kulli murtafi'in min al-ard daga kowane tudu wa min kulli akamatin daga kowane eh, tudu shine akama wa nahiya da bangare ta ko ina za su dinga kullowa kawai suna shigowa sai mutane su ta gudu suna buya ay yusri'una nuzula suna gaggawan saukowa daga daga can kan tudun nan wal muradu anna yajuju majul majuj li kathratihim yakhrujuna min kulli tariqin lil fasadi fil ardi ta kowace hanya za su dinga kullowa saboda aiwatar da barna a ban kasa waqtaraba alwa'dul haqq Allah yake cewa waqtaraba alwa'dul haqq kuma alƙawari na gaskiya na tashin kiyama ya kusanto kenan don bayyanan ya juju ma juju shine alama na cewa tashin duniya ta yi dab kenan tana dab da atashe ta ya zama duniya ta gama zama kenan a hallaka kowa sai ranar kiyama kuma shi kenan a yi hisabi wa mutane zuwan ya juju ma juju yana nuna kusantowar ranar tashi din saboda ya juju majuju za su zo ne bayan bayanan dujal bayan hudowar rana daga yamma da yi sama ta koma to bayan waɗannan ne gaba ɗaya sannan ya juju majuju za su zo daga baya kamar yadda hadisi mai tsawo wanda annabi ya bayyana mana bayan an kashe dujal ga annabi isa da sauran jama'an musulmi sai ga ya juju majuju kuma kuma ya juju majuju sun fi karfin a tare su da fada ba mai iya taransu saboda sun ninninka mutane ɗan adam su ya juju ma juju wasu kabilu ne daban na dan adam ne yan adam ne amma ba irin mu ne tsarin su daban su kuma kuma sun ninninka mutane yawa kamar yadda annabi yake cewa idan za a yi lissafin su to sai an sai an lissafa dubu abin nan 999 sannan a saka dan adam daya <laughs> to kaga sun ninninka mu da yawa kenan malaman tarihi ba suna cewa ya juju ma juju baya mutuwa ya juju ba zai mutu ba ko ma juju don kabilu guda biyu ne akwai ya juju akwai ma juju ba wai sunansu ne ya juju ma juju a'a ya juju daban ma juju daban kabilu ne guda biyu to kowanne ɗayan kowanne ɗayan su baya barin duniya sai ya sai ya bar ƴaƴa da jikoki duk kafin ya fuke mutu <laughs> sai kaga zai hayyafa ƴaƴansa su hayyafa sai ya ga dubu tukunna ya mutu su ma na yayan da jikokin su ma ba kowanne ɗayan sa ya ga dubu zai mutu saboda kaman fari ne kawai ga sunan a zube zawara kan aka bude ko katangar za su yi ta zuwa ne ta kowanne tudu sa Allah ya ce min kulli hadabin yasiru suna ta gangarowa a guje da makamansu suna dauke da makamai barna kawai za su su ta ka gani to annabi isa da jama'a musulmi za su gudu kowa zai buye ne an ɓuya kuma sai a yi ta addu'a kuma Allah Allah ka kawo mana ɗauki. addu'a za ta yi annabi Isa ya ɗaga kafa ya ɗaga hannu yana addu'a ce jama'a musulmi kuma suna ta amin amin amin Allah ka ka dauka yayi mana musiban ya juju ma juju don ba a iya tinkaran su da yaki amma kaga an tinkari Yahudawa da Dujal da jama'ansa an yaki an kashe su an kashe Dujal da kowa to sai ya juju ma juju kan ba a iya taransu su in duk duniya za su haɗu da makamansu ba za su yi taron ya juri majuri ya juri majuri sun ninnin kansu yawa kuma sun fi su ƙarfi to kaga wata musiba ce ita ma su ma ya juri majuri din to sun ayi addu'a shine Allah zai aiko su tsotsi wasu tsotsi za zo su dinga kashe su kuma tsotsa amma dan adam ya kasa kaga shi yasa Allah shi Allah subhanahu wataala kawai wato ka bi su kai imani shine zaman lafiya gare ka abin da ya fi karfin ka sai Allah ya ko wani dan kwaro sai ya kashe shi <laughs> ka gani kamar yadda ibnu kasir ya kawo wani hadisi na wannan bari mu karanta shi ibnu kasir a cikin tafsirinsa ya kawo hadisi na imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito hadisi ingatacce ka gani da isnadinsa ya ce haddasa na yaqub haddasa na abi عن ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو, أبو سعيد يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا يفتح ياجوج وماجوج za a buɗe katangar yajuju da majuju ranar alkiyama fa ya juna alan nas sai yajuju da majuju su fito kan mutane kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yake cewa a cikin wannan sura ta suratul anbiya da makaranta wannan aya wa hummin min kulli hadabin yansilun haka annabi ya karanta musu za su ta kowanne tudu suna gaugawa suna gangarowa fa yaghshawna na sai su lullube mutane gaba ɗaya. wa yanhazul muslimuna anhum ila madainihim wa husunihim sai mutane su tattara yan yanhaz mana su tattara gaba ɗaya. anhum gabarin su suna tsere wasu ya jujo ma jujo ila madainihim zuwa garuruwa wato cikin garuruwa wa husunihim da kuma ganuwa wato ganuwa inda za su shige su kwaboye a wata ruwaya ta zo wanda ba ta Ahmad ba cewa da cikin duwar watsu za a dinga shiga kogunan duwar watsu a sama a dinga boyewa mutane suna gudu waɗanda aka riga aka cin musu kan za a hallaka amma mutane za su dinga hangowa kuma suna jin labari ya juzu ma juzu sun taho don haka kowa yana gudu saboda an san ba mai iya tare su za a yi ta gudu ana ɓuya a maɓoya ka gani haka annabi ya bayyana abin da zai faru kenan ya dummuna ilaihim mawashihim za su dinga tattaro dabbobinsu tare da su saboda dabbobin ma aka same su kashewa za a yi saboda haka za a tattara da iya abin da aka samu na dabbobi aka tsere da su aka boye da su shikenan saboda an gama in an Allah ya sa aka tsira sai a dawo kuma a rayu tare da dabbobin da aka saura ya saurata da su wa yashrabuna al ardi za su shanye ruwan ƙasa gaba daya hatta inna ba'dahum har wani sashe na yajujul majuju la yamurru bin nahari za su zo su wuce wata korama fa yashrabuna su shanye ma fihi abin da ke ciki na ruwa gaba daya hatta gulbi da korama da rijiyoyi da duk inda ruwa yake in suka kafa kai suna sha sai sun shanye gaba daya sai dai su bar tabo kawai ka gani saboda yawan su fa ruwan ma ya musu kadan saboda su inda suke raye daban ne daban ne da suna da abubuwan su da komin su amma su suna sha'awar barna su kawai Allah ya gine su ne ya yi su ne akan barna kawai ɗabi'ar su barna ce waye inna ya juda ma juda duna fil ard haka Allah ya sifanta su kawai dama mabarnata ne dama su asali aka yi su su yan jahannama ne dama gaba ɗayan su babu wani ya juda ma juda zai shiga aljanna saboda gaba ɗaya duna don Allah kiran su yayi gaba ɗaya sifanta su ya juda ma juda mufsiduna fil ard to shine yake cewa za su shanye mafi abin da ke ciki gaba daya hatta ya turkuhu ya basan har su bar shi a bushe a kekashe wajen gaba daya babu ruwa hatta inna man ba'adahum hatta wanda ke bayan su ma an suka biyo su ma tunda kaga jama'a jama'a za su ta zuwa tudurowa wanda ke gaban suka samu ruwa su shanye su wuce wanda suka biyo daga baya suka waye su ga wurin da sun akwai ruwa wajen kuma yanzu babu ruwa sai dai su wuce su ma ko dai su yi haka ko su kama wata hanya kuma inda suka samu ruwa su ma su shanye duk za su shanye komai hatta ya murra man ba'dahum la yamurru zalika nahar wato wanda zai biyo bayan su za su biyo ta, su biyo ta kan wato wannan korama ko gulbi fa yaqulu sai su ce kad kana hahuna ma'un marratan ya kasance da akwai ruwa a nan gwajan amma yanzu babu ma'ana an shanye hatta idza lam yubqi minan nasi ahadun har sai ya saura babu wani mutum babu wani ɗaya daga cikin mutane illa ahadun sai mutum ɗaya fi hisinin aw madinatin a cikin a cikin wato a cikin ganuwa ko kuma a cikin wani gari qala qailuhum sai wani mai magana sai ya ce haula'i ahlul ardi wato su yajuju majuju fa kenan za su kasance babu kowa sai sun karaɗe duniyar nan ka kafa su ga babu kowa sai su kadai saboda mutane sun shige cikin ganuwa su ba za su iya shiga cikin ganuwa su kawai inda suka ga sun ga mutum ne shikenan ba sa bincike su leka can su leka can a'a inda suka hadu da mutum kawai za su buge shi su hallaka shi kawai su wuce to sai sun bi gaba ɗaya ko ina a kowane gari ko abin nan sai su ga babu kowa sai su kadai shikenan sai wani mai magana daga cikin sai ya daga murya ya ce ha'ula'i ahlul ardi waɗannan mutanen duniyan nan kadai faragna minhum mun gama da su gaba daya faragna ma'ana mun gama da su mun gama aiki a kansu baqiya ahlus sama yan saura mutanen sama yanzu sama za mu nufa <laughs> saboda barna sama za mu nufa kala sai ya ce sai annabi ya ce thumma yahuzzu ahaduhum hirbatahu sai ɗayansu ya girgiza shi ne ya huzu sai ya girgiza hirbatahu mashinsa ya kada mashinsa ya girgiza saboda ƙarfafa ne mai yarmi bi ila sama'i sai ya yi harbi da shi zuwa sama wato zai girgiza jijjiga sai harba sama mashin nasa thumma yarmi biha ila samai fatarji'u ilaihi mukhtadibatun daman sai mashin ya dawo masa yana mai kwaɓe ko cakuɗe da jini lil bala'i wal fitina saboda bala'i da jarrabawa an jarrabe su kenan zai dawo da jini sai cabe sai ga jini kace kace a jiki sai ce madalla na gama da shi wato sun gama da saman ma gaba daya ba wai mutum ɗaya ne jefa ba kowa zai jefa nashi wasu kuma wata ruwaya ta zo cewa wasu kibiya za su ta harbawa don suna da kibiya da kwari da baka da masu da takubba kayan yaƙi da masu ke da shi suna harbawa sama kawai sai kibiyan su ya dawo ko mashi su dawo a kwabe da jini ɗauke shi kenan mun gama da sama ma yanzu kawai shi ki sai mu kaɗai. kaga su kuma inda suka faruwa su kace yace su kada yanzu ka rage a sama da kasa su ne da mulki kawai <laughs> kuma haka Allah ya yi musu hakan kawai don ya jarabe su shine bala'an wa fitnata ya zo ya zo musu ya zama bala'i da jarabawa gare su da fitina jarabawa da fitina gare su fa bainama hum ala zalika suna cikin wannan hali idh ba'atha Allahu azza wa jalla sai Allah ya aiko dudan wato wani tsutsa fi a anaƙihim a wuyansu kan naghafil jarat kamar wato tsutsan nan da ake cewa naghaful naghfu an jarat wato tsutsa ne da yake a hancin uh, abin nan raƙumi da kuma shanu da raguna eh, wani tsutsa ne a ciki shi ne in yi motsa za ga suna karo ko ya je rinka abin nan akan garu saboda in yi motsa yana musu kaikayya shi wannan tsutsan to irin wannan tsutsan ne Allah zai aiko kawai za su zo kawai su dinka zuwa suna shiga wuyansa ko kunni wuyan wannan yajuju majuju shi na tsutsotsin za su hallaka su gaba daya tsutsa za a aiko mai yawa adadin su don Allah kun fai kunne kawai zai shi kenan sai wayan tsutsotsin su zo kawai da an yi da kun tsotsi su cika wurin gaba daya su yi ta kashe su sai yajuju majuju su yi ta mutuwa sai ce allabi ya khuruju fi a anaqihi wanda yake fitowa a wuyansa fayusbihuna mauta sai su wayi gari duka sun mutu mutu gaba ɗaya matattu la yusma'u lahum hisun ba a jin wani motsi gare su fa yaqulu Musulmuna sai musulmai su ce a wata ruwa sai su cika gari gaba ɗaya da wari da kitsen su da naman su gaba ɗaya sun rube sun yi wari duk wari ya cika ko'ina. sai musulmai su ce da junansu julun ya yashri lana nafsahu ba za a samu wani mutum da zai sai da ransa ba fa zura. ka gani ma fa'ala hadal adu ya sauka ya je duba ya ga waɗannan abokan gaba suka yi kaga su ba sun sun mutu ba to suna ɓoye ne a cikin mubuyan nasu ne za ce waye zai sai da ransa ya leka ya je ya leko ya ga halin da ake ciki <laughs> kala sai annabi ya ce fayan haridu rajulun minhum sai wani mutum ya gangaro shine yan harid mana sai slopin ya gangaro daga inda suke sai gangaro ya shiga cikin gari mohuta siban nafsahu yana mai neman lada na rayuwarsa a gurin Allah wato in ya mutu shi kenan eh <laughs> ya sai da ransa kenan ya mutu yana neman lada a gurin Allah wa qad audana Awdanaha ala annahu makatulun kuma ya ai hamala nafsahu shine autana autanaha ai hamala nafsahu ya dau ya dau ya dauki ransa akan kawai mataciya ce abun kashewa ne ma'ana an kashe ta kaman kawai ya halaka shi kawai yana ganin ya tafi kawai mutuwa zai don haka ya sai dare yana neman lada a gurin Allah bari ya je ya gani daga halin da ake ciki saboda in dai suka yi ido hudu inda suna raye ya juju ma juju to ba zai sha ba saboda haka shine kawai yace ya sai da ransa bari ya je kuma yana neman lada a gurin Allah fayanzilu sai ya sauko fayajiduhum sai ya same su mauta duk sun mutu ba'dhum ala ba'din sashi akan sashi saboda yawa duk ko wannan na kan wannan wannan na kan wannan duk matattu ko ina su ne gawakin su gaba daya sai ce ba'dhum ala ba'din fayunadi sai ya kira da ƙarfi ya ma'asharar musulmin ya ku taron musulmai ala ku saurara abshiru albishirinku ku yi farin ciki inna allaha azza wa jalla qad kafakum aduwakum Allah maɗaukaki ya isa muku sharrin abokin adawanku fa juna sai mutane su yi ta fitowa min madainihim daga cikin garuruwan da suka buya wa husunihim da kuma ganuwa da kuma kan duwar watsu wa yasrahuna mawashihim su rinka korar dabbobin suna kiwo shine yasrahun suna kiwo kiwon dabbobin su fama yakunu lahum ra'ayun babu wato babu wani mai wani abin kiwo gare su illa luhumihim sai naman waɗannan dabbobin Waye nan yajuju majuju din naman jikin su fatashkuru anhum ka ahsani ma shakirat sai su yi kiba fiye da mafi wato sai su kiba wato mafi kyawun kiba da suka kasance an shay'in minan nabat wato mafi wato kiban da za su yi idan suka ci wato tsirrai a sabon bukatun wanda suka samu da dai wato za su yi kiba mafi kyawun kiba da kyawun jiki sama da idan yadda suke cin tsirrai na ciyayi da hakukuwa da suke samu su ci wannan hadisi kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito shi imamu eh, ibnu maja ma ya ruwaito shi kamar yadda shi ibnu kasir ya kawo kuma mala albani ya kawo wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisu sahiha ya sa a hashi hadisi ne sahihi cikin silsilatul ahadisu sahiha hadisi na 1793 saboda haka wannan shine yanayin da ya juju majuju idan suka fito za su kasance a ranar alkiyama a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gawawakin don gawo gawawakin gabaki daya don ya wuce a ce za musu kabari saboda sun tattoshe ko'ina saboda yawa to sai Allah ya aiko waɗansu tsuntsaye kamar wuyan raƙuma haka tsuntsayen za su kamar wuyan raƙuma haka za su zo tsuntsayen nan su yi ta ɗaukan yajuji majuji da kafafunsu kamar yadda shirwa ke daukan dan haka za su dinga dauke su suna yin sama suna tafiya da inda Allah ya kada ba a tafi da su haka za su tafiya sai dai a ta ganin tsuntsaye na shawagi kawai a sama da gawa bakin ya jujur ma juju kamar yadda ya zo a wata ruwaya ingantacciya ina jin mun taba karanta wannan ruwaya a nan to wannan shine ya juju da ma juju Allah tsare mu daga sharrinsu a nan abin nan yake cewa kala ibnu mas'ud as-sa'atu minan nasi as-sa'atu minan nasi ba'da ya'juju majuju kal hamilil mutammimu la yudra ko la yadri ahluha mata tafju'uhum bi waladiha laylan aw naharan abdullahi dan mas'ud yake cewa sa'a alkiyama daga wato tsakanin mutane da sa'a alkiyama ba'da yajuj wa majuj bayan bayanan yajuj wa majuj kal hamilil mutammimu kamar mai ciki ce mai tsohuwar ciki da cikin ta ya tsuha tana dab da haihuwa ita ake sune suke kiranta alhamilul mutammimu almutammimu shine mace mai ciki wacce cikin ta ya tsufa ta kusa haihuwa to za ta alkiyama za ta kasance tsakaninta da mutane bayan bayanan ya juju kamar mai ciki ce mai tsohuwar ciki la yadri a wanda masu ita ba su sani ba ba su san mata ta fitu bi waladi hayo ci za ta haihuwa musu ɗayo za ta musu za ta za ta haihuwa musu ɗa da dare ko da rana hazan idan mace cikin ta tsufa kawai ana jiran ko yau ko gobe ko da safe ko da rana ko da dare za ta za ta za ta haihu ma'ana yana nufin tana wato kiyama tana dab da tashi kenan kamar yadda a ah, ayar ma take nunawa waqtarabal wa'dul haqq fa iza hiya shakhisatun kuma ta alkiyama ta yi kusa kenan sa alkiyama ta yi kusa da mutane fa iza hiya shakhisatun idan sa alkiyama ta tsaya sai ka ga idanuwan mutane shakhisatun absarul ladina kafaru idanuwan waɗanda suka kafirta za ta fito balo balo shine shakhisatun za ta fito ƙolo-ƙolo babu ko ƙyaftawa saboda firgici da tsoro ba sa iya ƙyafta idon al'addamiru lilkisati wa sha'anu ai fa'iza sha'anul kafiri na sai ga sha'anin kafirai lamarin kafirai anna abu sarahun shakisatun idanunsu sun fito ƙolo-ƙolo min hauli zalika liyomi saboda firgicin wannan rana la ta tatrafu ba su iya dar wato kyaftawa shine tadraf ba ta ba sa iya kyaftata min alhayrati saboda rudewa wa shiddatul fasai da kuma tsananin firgiti. Allah ka tsare mu Allah ya ce ya wailana إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون cikon can ne ba mu abin nan to lokacin da suka ga wannan tashi hankali na sama za su rika cewa ya wailana ya halakan mu ya kai mu ya halakan mu kunna fi ghaflatin haqiqa mun kasance cikin rafkana wato ba mu san haka abin yake ba shine kunna fi ghaflatin lalle mun kasance cikin rafkana ba mu san abun haka zai zama ba ya kuluna ya wailana za su dinga faɗar haka ya hasaratana wa halakana ya harsara mu ya nadama mu ya halakan mu mun kasance a duniya fi gafilatin tamma muna cikin cikakken rafkana an hada almasir daga wannan makoma ba mu san haka abin zai kasance ba wannan makoma almash'um mai shu'umci makoma na sharri wal yawmir rahib da wannan rana mai ban tsoro na zalimi na kai ba ma rabkana bane mun kasance azzalumai kawai mun zalunci kanmu ka gani wato adarabu anil qawli sabiqi suka suka yi watsi da maganar farko maganar na farko da suka ce ya waila na qad na fi ghaflatin suka ce bal wannan bal idrabiya kenan al ibtali wato suka rusa maganar farko cewa ya waila na qad na fi ghaflatin suka ce kai ba rabkana bane ba mun kasance azzalumai kawai mun zalunci kanmu ne kawai wa akhbaru bil haqiqati suka bada labari haqiqanin magana al mu'lima mai ciwo a cikin wato wanda yake da radadi wal ma'ana ai lam nakun fi ghaflatin ba mu kasance cikin rafkana ba haisu zakarat na rusulu saboda ai manzanni sun tunatar da mu sun mana wa'azi wa nabbahatna al ayat ayoyi sun mana fadakarwa ayoyin Allah sun mana faɗakarwa akan wannan rana bal kunna zalimina mun kasance masu zalunta li anfusina ga kawunan mu bihi saboda karyatawa da muka yi wa adamil imani da rashin yin imani muka dauka ba gaske bane muka bi son zuciyar mu an gaya mana cewa mu nisanci shirka mu nisanci sabo mu nisanci sabawa Allah saboda akwai rana ta tashin hankali sai muka ki muka yi burus muka yi watsi da karantarwar annabawa da manzanni muka yi watsi da karantarwa ayoyin alkur'ani da aka karanta mana saboda haka ashe ga ranar nan tazo saboda haka ya halaka mu bayan da muka iya sai Allah ya ce innakum lalle ku kafirai wa ma ta'buduna da duk abin da kuke bautawa ba min dunillahi kuma bayan Allah gaba ɗayan ku da gumakan ku gaba ɗaya hasabu jahannama wato makamashin jahannama ne karma wato wato firewood kuke ga jahannama kaman makamashi za ku zamo ga jahannama ai hasabu jahannama wa guduha wato karmami kuke na jahannama da kuma makamashi gare ta abu hayyan yake cewa alhasabu ma yusabu bihi shine abin da ake daurowa na, itatuwa da da, uh, kirare Ayyur yurma bihi abin da ake daurowa na itatuwa da kirare ake jef ake wurgi da shi ko a jefa shi finna finar jahannama cikin wutar jahannama haka za a maida mutane don uh, rukuni rukuni za a ta jefa mutane cikin jahannama kamar da ake daukan makamashi ana wurgawa cikin wuta yana yana ƙara ci balbal wa qabla an yurma bihi la yutlaqu alaihi hasabun kafin a jefa itatuwa ko bishiyoyi ko makamashi din cikin wuta ba a kiransa da suna hasabu illa majazan sai dai majazi amma nan dai abin da ake nufi hasabu jahannama makamashin jahannama kuke antum laha warduna ku za ku kankara wa jahannama gaba daya wato da masu bautan da waɗanda aka bauta wa duk Allah zai tattara su gaba ɗaya jefa jahannama hatta gumaka da aka sassaka na itatuwa da duwatsu za a hada da su gaba ɗaya jefa jahannama kaga su kafire sun jawo wa waɗannan duwatsun sun jawo musu bala'i sai dai malamai anan suka yi magana magana biyu suka yi suka ce to su duwatsu da itatuwa da waɗansu abubuwa waɗanda su ba musu rai bane da mutane suka bauta musu ai ba su suka nemi a bauta musu ba su ba magana suke ba ba su suka nemi abota musu ba kuma ba su san ma ana bauta musu ba to kuma an ce za a hada su gaba daya a jefa wuta da su da waɗanda suka bauta musu to waɗannan itatuwar da duwatsun za a sa musu wani abu ne da za su ji raɗaɗi a cikin wuta na azaban nan ko kuma a'a wasu malamai suka ce za a sa musu wasu malamai suka ce ba za a sa musu abin da ya fi kusa da adalcin Allah shine ba za a sa musu wani raɗaɗi ba za a yi haka ne saboda a ƙara sa takaici a zukatan waɗanda suka bauta musu ba sun rike su bane cewa su za cece su ranar alƙiyama to sai su ga su da waɗanda suke gan za cece su don sun bauta musu tare a cikin wuta haka wanda suka bauta wa mutane ko suka bauta wa wasu abin nan mutane yan wasu ko aljanu wanda sun sani ana bauta musu amma ba su hana su ba su ma za a haɗa su gaba ɗaya jihannama don a ƙara musu takaici kaga nan babu tunanin cewa za su cece su ranar kiyama ɗin kenan to shine sai ce a antum laha wariduna ko za ku gangara mata ai antum dakhiluna ha ma al asnam za ku shiga tare da gumakanku wa inna ma jama'a Allahu al kufara ma'a ma'budatihim Allah ya tara kafiran nan tare da abubuwan bautan su finnari cikin wuta ya ziyadati ghammihim don kara musu bakin ciki wa hasaratin kuma nadama da damuwa bi ru'yatihim ru'yatihim al-aliha saboda gaye suna ganin abeban bautan nasu allati abaduha da suka bauta musu ma'ahum tare da su a cikin fi azabil jahannama cikin wutar jahim suna ganin su tare a cikin jahannama shi yasa kaga sai takeici ya karu law kana haula'i Allah ya ce da a ce waɗannan abeban bautan naku alihatan da abeban bauta ne na gaskiya ma waraduha da ba za su shiga jahannama ba ai law kanat hazil asnam allati abattumuha alihatan ma dakalu jahannama ba za shiga jahannama ba wa kullun kowanne fiha kowanne daga cikin ku da waɗanda aka bautawa da su masu bautan dukkan su fiha cikin jahannama khaliduna za su dawama wato al'abiduna wal ma'buduna din kenan kulluhum fi jahannama mukhalladuna duk za su dawama a cikin jahannama lahum fiha zafirun suna da wani irin uki da ƙara ƙaraji da za su rinka yi a cikin jahannama ai li haula'il kafarata fin nari waɗannan kafirai a cikin wutan jahannama safirun suna da safirun ƙara da ƙaraji wa huwa sautun nafas sauti wato na numfashi da ake fitarwa allazi yakhruju min qalbil maghmum wanda ke fitowa daga zuciyar wato wanda yake cikin bakin ciki wa huwa yushbihu aninal mahzum mahzun ya yi kama da nishin wanda ke cikin damuwa da bakin ciki wal makalum da wanda yake aka yi masa rauni shine makalum al makalum wato wanda aka yi masa rauni aka fasa jikinsa yana jini ya ta gayyara ya galabaita kaga yana irin nishi irin wannan nishin kamar yadda jaki yake yi in yana kuka kaga jakin yayi kuka ai sai wani sai wani sheda ya mai da numfashi daga cikin kirjinsa to irin wannan ne yan wuta za su dinga yi irin kukansu kenan a cikin jahannama saboda kukan ma baya fita a shashake ake yin ta kuma ba za su daina kukan ba dole su yi kuma kukan ba zai hana ba zai hana raɗaɗin azaban da suke suke sha ba zan in a duniya ne idan kana kuka zaka ɗan sauki sauƙi ka kuka ana maka azaba kana dan kuka to akwai dan sauki sauki amma kuka kuka da suke yi irin na rushe shedan nan akwai tashi hankali ce baya hana saukin azaban da suke sha Allah tsare mu wa hum fiha kuma su a cikin wutar jahannama din nan la yasma'una ba sa jin komai komai ba sa ji so kunnen su ya zama kaman kurame ba sa jin karan komai suna shesheda Allah ne ke labarta mana irin yadda suke yin kukan nasu amma su ba sa ji ba sa jin abin da suke faɗa ai la yasma'una fi jahannama shay'an ba sa jin komai a jahannama annahum yusharuna summan domin za a tashe su summan kurame kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ka gani a cikin suratu furqan yake cewa wa nashuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukuman wa summa za mu tashe su akan fuskokinsu ranar alkiyama a ga ranar alkiyama za mu tashe su akan fuskokinsu umyan suna makafi wa bukuman kuma suna bebaye wa summan suna kurami ba sa jin komai ba sa ganin komai saboda tsananin duhu da ke cikin jahannama saboda da aka kunna jahannama kamar yadda nasu ya zo an yi hura shi an hura ta shekara dubu tana jazir aka hura shekara dubu ana hura ta zama fari fat saboda tsaban zafi sannan aka sake hura ta ta yi duhu ta zama baki irin ba mai ganin wani a cikin jihar sai dai kawai su yi ta jin karo da juna amma ba ka iya ganin komai a cikin jihar namu Allah tsare mu da jihar jihar namu ba kyau Allah ka kare mu imamu kurdubi ya ce wa sama'ul ashiya fiha fiha rauhun wa unsun kaga kayo wata abun nan in a duniya ne jin wasu ka dinka jin wasu abubuwa idan misali a cikin duniya ne ko a ce a kurkuku ne ana azaba wa mutane ana tsala wannan duka ana tsala wannan wannan na ihu kana jin ihun wancan kai ma ana tsala maka kana ihu wancan na jin ihun ka to zaka dan ji relief ba kai kadai bane amma wancan baka baka jin karan wani ba ka kai kaɗai kake ji kana kugin kawai kai ba ka jin na wani a cikin na din kuma ba ka gani balle ka ga wani ana masa irin yadda ake maka to shi yasa malam kurdubi ana yake cewa abin da yasa za a yi musu irin wannan azabar kenan saboda saboda cikin azaban la yukaffafu anhumul azab wala hum yunsaruna kamar da Allah ya faɗa ba a babu sassauci ne gaba daya a cikin jahannama sai sai yace sama'ul ashiya jin abubuwa ka rinka jin motsin wasu abubuwa fiha rauhun a ciki akwai hutu wa unsun da ɗebe kewa akwai ɗan hutu shine rauhun rauhun ba ruhun ba in ka ce ruhun shine ruhi sol amma rauhu ka yi wa ra'un fataha masu kuni waw rauhu shine hutu wato istirah wai rauhun warai han, kamar yadda Allah ya faɗa wani rauhun warai han. akwai rauhun shine hutu samun hutu cikin aljanna to a cikin jahannama babu hutu Allah tsare mu Fa famana Allahul kuffara Allah ya hana wa kafirai zalika wannan hutu din finnari a cikin wuta wa qala ibn mas'ud idza baqiya man yukhalladu finnari fi nari jahannama idan waɗanda za su dawwama za a dawwamar da su cikin jahannama suka saura a jahannama bayan an yi ceto kenan an fitar da duk wanda za a fitar na ceto ta hanyar ceto to waɗanda suka saura a cikin jahannama wanda za su dawoma a cikin jahannama kafirai da mushrikai da nasara da yahudu da sauran maguzawan duniya to ju'ilu fi tawabitin min nari za a sanya su a cikin wasu akwatuna na wuta kaga akwatunan nan manya-manyan akwatuna ne za a dinga dura su a ciki akwatunan a cikin jahannama suke don akwatunan ta wuta ne saboda ka za a tura cikin tawabit tawabit jam'i ne na tabutun tabut akwati akwati kenan za a sanya cikin tawabit cikin akwatuna na wutan jahannama thumma ju'ilat tawabit fi tawabit ukhra sannan kuma za a dora waɗannan akwatunan a cikin wasu akwatuna daban a kukkulle fiha masamirin fiha masamirun min narin cikin wannan akwatin akwai wasu kusoshi na wuta kaga akwatin ma ba wai sumul sumul bane ma na wuta ne amma yana da kusoshi masu suka a cikin cikin akwatin ka dubi nau'in azaba irin wannan malam azabar Allah fa shine Allah ya ce la yu'adhibu yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahadun wala yuthiqu wathaqahu ahad babu wani mai irin azaba ta Allah ba duk wata azaba da ka iya sani da wanda baka taba sani ba na wani dan adam to babu mai azaba irin ta Allah shi kuma Allah inda ya sa ka cikin azaba shikenan ba maganar rahama dama su kafire ba musu alƙawarin rahama ba shi Allah ya ce ba zai rahama ga wuta ba ga ƴan wuta ba amma zai rahama ga ƴan aljanna su kuma ya aljanna rahama za a yi musu saboda kai tunanin wai wani ne wani ne saboda tsaban rashin hankali irin nashi wai yake cewa shi bai dama wai ya za ya ce dan adam dan adam mai darajar na sa shi wuta wai ba zai yiwu ba wannan kawai tatsuniya ce ka ji fa kuma wai musulmi ne wai ba zai taba yiwa a sa mutum a wuta ba haka jiya ma muka samu labarin wasu wasu ma wai su cewa suke su magana aljanna na ma kawai magana ce kawai babu wata aljanna haka wannan aqidan irin su ibnu sina kenan ibnu sina wannan babban likitan fa na abin na mutumin mutumin farisa din nan ibnu sina aqida suke na da su ibnu arabi ibnu arabi ba ibnu arabi ba akwai ibnu al-arabi akwai ibnu al-arabi akwai kuma ibnu arabi so kaga su uku ne ibnu al-arabi shine abubakar ibnu arabi wannan ba maliki din nan yana yana yana da dan malikiya ne amma babban malami ne ko malamin hadisi ne malamin fiqh ka gani shi babban malami ne ahlus sunna sannan akwai ibnul arabi ka shi wannan ibnul arabi shi ibnul arabi malamin lugha ne kuma ahlus sunna ne sannan akwai ibnu arabi as-siddiq shi wannan kuma zindiki ne kasurgumin zindiki ibnu arabi mai fususul hikam yana da littafi fususul hikam da kuma futuhatul makkiya uh, fususul hikam din mujalladi guda ne bai wuce haka ba ya rubuta wato wai duka fususul hikam wai hikimomi wai hikimomi ne wani tsirin ilimi ne na hikimomi da ya tara a ciki wanda duba wanda ya sani shi ilimi ne na baɗini ya tara a ciki annabawa ba san shi ba duk annabawan nan san da ya kawo maganansu da wanda Allah ya bada labari da kuma surori sura sura sai kawo magana ya kawo maganan annabi Musa da Fir'auna wai annabi Musa bai fahimci Fir'auna bane bai fahimce shi bane ba shi Fir'auna da yace ana rabbukum al'ala ai ba abin da yake nufi abin nan bane ba eh <laughs> yace Fir'auna ma ya yi imani yace haka fa nasanta a cikin littafin yace Fir'auna yi imani to su aqidansu shine wai babu wani aljanna babu wani wuta kawai aljanna shine in Allah ya bawa kuɗi ka zo mai wadata kana fantamawa a rayuwar duniya shine aljanna wanda aka bai talauci yana fama da zafin talauci to shine dan shine wutan <laughs> aka ji irin wannan sai wato da hankali suke magana philosophers haka philosophy ba wato ba karamin sharri ya kawo mana cikin al'umma ba philosophy kuma har darasin sa ake a makarantu wannan filosofin dama aiki ne da kwakwalwa da hankali kawai a hankali ake auna abubuwa kawai kowane abu a kawo maka wai sai an tsora shi akan wani sikelin zai yiwu ko ba zai yiwu ba duk wayannan abubuwa na filosofi da suke kafirci ne a cikinsa tsantsa filosofi babu alheri a cikinsa shi yasa malam ibnu taymiya ya rubuta littafin sannan dar'ut ta'arut bainal akali wan nakal. ko bainal naqali wal akal littafi ya rubuta juz'i 11 ibnu taymiya kuma martani ya martani ya rubuta a gani ko wasu wasu yan philosophers ya rubuta musu kuma yayi raddi ne akan philosophers da mantiqiyun malaman mantiki da philosophy su kawai yayi wa wannan littafin juz'i 11 kuma karanta dole sai ka sallama da hankali da hankali ma in ya kawo sai ya kawo nazi kuma ya kawo musu a hankalce ma magana da kuka faɗa kaza kaza nan rushashen magana ce sai ya kawo musu ya nuna musu hankalinsu bai da lafiya ka ibnu taymiya wato wannan mutumin Allah ya saka mishi da alheri dan baiwa ne Allah ya masa baiwa ya taimaki addini da shi a lokacin da ya rayu din kuma lokacin falsafa tana tashanta da mantiki da sufaye suna tashi a lokacin sun rikita mutane Allah ya raya ibnu taymiya a wannan zamanin duk wani fanni san da ya rubuta a ciki kuma yana magana da da yan filosofa su kansu sai su raina kansu sai su dauka ma yafi su ma sanin filosofin yana magana su fa haka duk fannin da ya dauko yana magana akai sai ga kamar yafi ma masana wannan fannin sanin wannan fannin ibnu taymiya Allah tsare mu daga azabarsa to saboda haka yace a ciki a cikin wannan akwati akwai masamiru min nar wato kusoshi na wuta wala yasma'una shay'an ba za su ji komai ba to an sa su cikin akwati kuma akwati ma ka zaka sawa cikin wata wani akwati kuma suna cikin jahannama zaka ba abin da za su ji akwatuna ne daban manya-manya kowanne akwati akwai mutane a ciki za a ɗuɗɗura kuma suna cikin jahannama a kulle sannan jahannama ma a jawo kofar ta a kulle dama an kama an fitar da kowa wanda za a fitar cikin wanda za a ta cikin musulmi to sai a mai da kofa a kulle in an kulle kuma shi kenan saboda duk wanda za a fitar an fitar da shi an cece shi cikin musulmai da suka shiga jahannama saboda laifukan da suka aikata an kona su gwargwadon laifin da suka yi Allah tsare mu da jahannama jahannama ma ba ma son shiga wala yara أحد minhum أنه yu'azzabu yu'azzabu في النار غيره kuma ɗayan su ba zai ga baya ganin cewa wato ana azaba ana wa wani azaba waninsa azaba irin nashi wato wani ba zai ba wanda zai zai zai ga cewa ana yi wa wani azaba irin nasa shi yana ganin azabarsa ta fi ta kowa kowanne ɗaya daga cikin ɗan wuta yana ganin azabar da ake masa ta fi ta kowa haka yake gani to hatta ma wanda yafi akafun nasi azaban yawmal qiyamati Abu Talib wanda shi ba dukansa ma za a sa a wutan ba shi kafarsa shi kawai za a sa a wuta takalmin karfe za takalmin wuta za a bashi takalmin wuta za a bashi kawai sa shi kenan jikinsa ba zai sa ba za a sa a cikin wuta ba shi takalmin wuta za a sa masa kuma kwakwalwansa na tafasa kuma yana jin ba wanda ya kai shi azaba kuma shi ya fi kowa saukin azaba gaba daya Allah tsare mu abun fa ka an kad abun kaman an yi am gama ne fa kada mutum ya rudu da shaidan da son zuciya ta yi ya kokari ya yaki kansa ya yaki son zuciyarsa ya yaki shaidan walle gurgudu ya iya gurgudun hali ya bi Allah da manzon shi sai Allah ya ce إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون سي الله ya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna haƙiƙa waɗanda kyakkyawan aiki ya gabata a gare su daga a wajenmu daga gare su a wajenmu wato kyakkyawan aikinsu alhusna kyakkyawan ayyukansu da tabbatar musu da rahamanmu ya gabata a wajenmu ai sabaqat lahum sa'ada wato jin daɗi da walwala da farin ciki ya gabata mu yi musu alƙawarin rahama ula'ika an ba aduna su kam waɗannan Aduna ababan nesantawa ne anha daga wutar jahannama Allah ka nesanta mu daga jahannama ay hum anin nari aduna la yasiluna la yasiluna harraha wato eh, su ababan nesantawa ne daga wuta la yasiluna harraha wato ba su kaiwa ga zafinta wala yazuquna azabaha ba su dandani azabarta ba Abdullahi dan Abbas zai ce ula'ika awliyaullah sune masoya Allah ya muruna ala sirat za su wuce kan siradin Allah marran asra'a min albarki wato wucewa mafi gaugawa daga walƙiya wato yadda wato mutum zai wuce kan siradin tunda siradin akan jahannama ne shi masoyan Allah wanda suka bi Allah a duniya za su wuce kai kawai fit kamar yan walƙiya wani ma zai wuce sai dai ce ina siradin ce ai ka wuce ka gani saboda fit zai wuce kamar walƙiya wa yabqal kuffar kafirai za su saura a ciki fiha a cikin jahannama jifiyan a gurfane kan gwiwowinsu la yasma'una Asisaha su waɗannan da aka nesanta su daga wutar jahannama bayan Allah na gari la yasma'una Asisaha ba za su ji rurinta ba wato ba za su ji motsinta ba ma ba sa jin ko motsinta rurinta da take yi irin ruri na wuta ga zan kunna wuta irin ƙaran da wuta take tana ci shine hasis ba za su ji rurinta ba ba za su ji motsinta ba ma la yasma'una hassan nar ko motsin wuta ba za su ji ba wala harakatan lahabiha wa sautiha kuma ba za su ji motsin harshen ta ba harshen wutanta da kuma ta ba za su ji ba wa hum fiha fi mashtahat anfusuhum khaliduna kuma su cikin abinda zukatansu ke so abinda rayukansu ke bukata ke sha'awa khaliduna za su dawo a ciki wato cikin abinda suke so na sha'awa cikin aljanna ka gani duk suna so duk suna suna suna suna da ita kuma za su dawoma a cikin ta ba fita ai hum fil jannati da'imuna lahum fiha ma tashtahihi al anfusu wa taladdu al ayunu suna da abinda rayukan su ke so ke sha'awa wa taladdu al ayun da abinda idanu ke jin dadin kallo kaga aljanna ba karka dauka duniya duniya ba a kwatanta da aljanna ba har abun kalle kalle kallon nan kin ka bata lokacin ka wajen kalle kallen banza kallon bal kallon fina-finai kallon waye duk wayan abubuwan na bata lokaci karka ba aljanna akwai kallo da zaka yi mata lazzul a ayunu akwai inda zaka zaka abun nan kawai sai dai kaga kai ta kallon abubuwa na ban mamaki iri-iri na Allah subhanahu wataala na kuduran Allah da ikonsa abubuwa na ban mamaki wanda zaka yi ta kallo kuma kallo ne da baya karewa kuma baka kosawa ba irin duniya bane wanda in ma kana kallon wayan abubuwan yau ka kalla shi gobe ka maimaita shi sai ka kosa da shi in an zo an ce me ne ai kaza ne wannan na sha gani shi na abun nan ba za ba to aljanna ba haka bane abinci ma kullun sha'awarsa kake wanda aka baka yau na gobe za ka ga gashi kala ɗaya ne da shi da najiyan amma kuma daɗin sa daban kullama rizqu minha min thamaratin min rizqin min samaratin Riskan. kalu haza lazi ruzikina min kabulu ai wannan ne aka ba mu jiya sai a ce a ba shi bane ku ɗanɗana suna dandana ji daban da na jiya wanda ka ci yanzu an jima an ka ci kuma sai ka ji daɗin daban ya bambanta da wanda ka sha ɗazu sawa'an abin sha ne sawa'an abinci ne naman tsuntsu ne abin kaza duk kowane irin abu kake ka ci duk akwai shi a ciki kuma ba karewa suke yi ba ba sa karewa kuma abin shanka na giya na madara na zuma na sarsabil na zanjabil duk ga sunan abin sha ne kala-kala wasu ma haka babu su a duniya a can za ka same su na shan kala-kala na duniya wanda ka sanin duk akwai su kuma ba irinsa ba ne don nonon ba daga hantsan shanu aka tatso ba kuma darar <laughs> ba daga hantsa ba ne ba hantsa da yake zama bai na farsin wa damin abin da yake bai na farsin wa damin tsakanin tumbi da jini da hantsa ake ciro nono nonon nonon fa da dabban ba wai ruwan nonon nan fa tsakanin tsakanin nama ne da jini da abin nan yake fitowa ba wai wani wuri ne loto a ciki aka fafake yake tare ba ta yadda da matsa yake fitowa a jikin a jikin naman ne yake fitowa yake fitowa tonar aljanna na kunfai kunne. kunni da Allah ya yi da kansa kun fa kun ta gani zuma ba daga kudan zuma ba ne don wannan na duniya kashin kwaro ne kake sha ta <laughs> gani <laughs> to wancan kuma ba shi ba ne ba eh asalin ne musaffa ka gani to haka baya karewa ƙorama ce ma ƙorama ce tana ta gudana amma ka tsaje ka bata lokacin ka a rayuwar duniya wannan irin wadu kana son bin son zuciya kana saba Allah kan abin da ba shi da abin nan hmm? Allah ka taimake mu saboda haka lahum fiha ma tashtahi anfus tashtahi anfusu wa taladdu ayunu kamar yadda wata aya ta faɗa la yahzunuhumul faza'ul akbaru wani firgici mai girma ba zai firgitar da su ba wato ba zai bakanta musu ba la yahzunuhum ba zai bakanta musu ba alfazaul akbar firgici mai girma na ranar alkiyama eh? la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Allah yake cewa la humul faza'ul akbaru firgici mai girma ba zai bakanta musu rai ba wanda ake firgita na ranar tashin kiyama ba zai bakanta wa bayan mu rai ba wato mummunai kenan ay la yusibuhum ahwalu yawmil qiyamati tashi tashin hankulan ranar alkiyama da firgita din nan na ranar alkiyama wal ba'thu da ranar tashi na alkiyama ba zai firgita su ba li'annahum fi ma'amanin minha saboda suna cikin aminci daga wannan firgici wa tatalaqahumul mala'ikatu kuma mala'iku suna tarban su suna zuwa suna tarban suna musu maraba da zuwa a kofar aljanna kofar aljanna su duk mu'minai suna tafowa za su abin nan mala'iku za su dinga zuwa suna musu maraba kai maraban ku da zuwa ma dalla ma dalla kun yi sa'a kun ci nasara haka za su dinga gaya musu ta tatalaqahum kenan suna tarban su kamar wani matafiya dawo an je an taro shi haka za su dinga tarban su suna ta girmama su mala'iku yan aljanna saboda sun daure sun yi hakuri a duniya shi yasa za su haɗu da wannan daraja da martaba ba zai yiwu ba ka yi son zuciyarka sannan ka ce a maka wannan a maka tara irin wannan alahira ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kada mutum ya rudo shi ɗaya ya yaudare shi cewa ai Allah gafurur rahim za ka yi ta yin abinka kuma shi kenan ka zo ka ce za ka tuba kamar mai da Allah abokin wasa duk wayannan manganun da Allah yake a banza kenan ba shi da su da ma'ana kai kana da hanyar da zaka bi shi nan don shi gafur rahim eh ta cewa ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza kar ka yadda dan ya jefa maka irin wayannan abubuwa a zuciya shedan annabi ya ya ta wahala shekara 23 a yaƙe shi a ci mutuncinsa akan wannan cewa abi Allah ayi kaza sannan kai ka zo ka ci abin da ga dama ka ce shikenan Allahu gafur rahim to haka ne mai amfani aiko manzannin ma da sauko da littafin kawai shi kenan sai mutu ya ta abin da ya ga dama aljanna na mai rabo Allahu gafur rahim ai hankalinka ma bai kamata ya yadda maka da irin wannan tunanin ba Allah shirar da mu sai ce a hadha abin da za su ringa faɗa kenan ai humul malaikatu malaiku na tarban su alal ala abwabil janna a kofofin aljanna yuhanni yuhanniunahum qa'ilina suna musu wato tahni'a wato suna musu barka barka shine tahni'a suna musu murna qa'ilina suna masu cewa da su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna wannan ita ce ranan nan taku da ku kasance ana muku alƙawarin zuwan tun a duniya to wannan ita ce ranar ga kuma aljannan nan da za ku shiga kun more diptum kagan fa dukuluha kaljina kun ji daɗi. ku shiga cikin aljanna kuna masu dawwama ai hadha yawmul karama wannan ita ce ranar karama ka gani da girmamawa wan na'im ranan ni'ima wa adakumullahu bihi wanda Allah ya muku alƙawarin fa abushiru ku yi farin ciki albishirun ku yi farin ciki bil hana'i wato ku yi farin ciki bil hana'i wato da abun murna shine halhana abun abun murna kenan wato happiness shine alhana alhana in kai wa ha babba fataha hana'u shine happiness abun da zai saka farin ciki da jin daɗi da murna shine hana amma ka ce hana alhina'u alhina'u da kasarar hababba kaiwa hababba kasra shine kwalta kwalta kenan eh wannan kwalta da ake abun nan da shi shine alhina da da hababba in kai in kai in in kai fata kuma shine hafin eh hina hina alhina'u da hababba da kasra shine kwalta amma ka ce hana'u alhana'u da fatahan hababba shine happiness jin daɗi da murna da farin ciki in ka alhina da haƙarami kuma alhina lalle kenan irin wanda mata suke sawa ɗin suke ado da shi so shi larabci haka yake dama suna da bambanci bambanci da ka canza wasali ka harafi shikenan sai ya canza kuma haka ha ha din nan muna da guda nawa yanda zaka yi pronouncing din sa yana da tasiri wajen ma'anar shi yasa qur'ani dole ka karanta ka karanta shi a bakin maluma saboda kana canza wasali ko kana canza harafi ha karama ne ka kawo ha babba kaga ma'ana sai ta canza kawo Allah ƙarya kenan shi yasa yana da hadari ka koyi qur'ani da kanka ko ka karanta qur'ani da transliteration kuskure ne wannan dole qur'ani ya wuce wai kaje ka gana tunda annabi kansa Allah yana da iko ya kimtsa mishi amma bai kimtsa masa ba sai da turo ba ibrahim ya zo yana koya masa harfan bi harfi sai ya karanta sannan ya karanta saboda haka dukkan qur'an tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in atba'u tabi'in duk kowanne da malaman su da suke karantawa suna da malamai da suke karantawa a bakin malamai inna mai akhuduna alqur'ana afwahi ulama dole ka yi hakan ba ka ba za ka yi ta kurakurai a cikin karatunka na'am to wannan ranar farin ciki wa surur da ranar wato farin ciki shi ma surur farin ciki kenan wato shi shine surur kuma so da tunda yazo da su a abun nan aka ce hana happiness kenan an ka ce surur shine pleja kenan an gane ko يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله يكتوى ka gaya wa mutane yauma naɗuwi sama'a ranar da za mu naɗe sama wato wannan shiga wuta ɗin da shiga aljannan da tashin kiyaman zai zo ne ranar da za mu naɗe sama sama ɗin nan za mu ninke ta in ji Allah naɗuwi sama'a za mu ninke sama ka ɗayi sijillin kutubi kamar yadda ake naɗe littafi lil kutubi da aka yi rubutu a kansa nan asijil sijil malamai sun yi fasara uku amma fasara ta farko wanda muka faɗan nan shine wanda suka rinjayar ne kuma daidai don ne yake ne wanda ya dace da lura domin akwai malamai da suka ce as-sijillu suna ne na mala'ika wato wani mala'ika ne ake ce masa sijillu kamar yanda sijillu mala'ikan nan mai suna sijillu yake nade lil littafi littattafai ɗaya kenan na biyu kenan fasara na biyu kenan wancan na farko muka ce me su sijil kamar da ake naɗe takarda ko littafi lil kutubi ai alal kutub ai alal maktub ai al sijilul maktub alaiha an fahimta don al kutub din a wata kira'a ta zo ka dayi sijil lil kitab na jin kamar da ya zo a cikin warsh lil kitab to kaga kenan da alkitab din da kuma alkutub din duka kusan ma'ana guda ne ai akan faɗi alkitab ko alkutub bi ma'anar maktub da aka rubuta so littafi da aka yi rubutu a kansa ba za aka gama rubutu ba sai an naɗe littafi ba haka sai a haka to haka za a naɗe littafi sama Allah ya ce zai ninke sama kamar da ake ninke takarda wanda aka yi rubutu a kansa fasara ta biyu suka ce kamar za zamu ninke sama ka dayi sijilli lil kutubi kamar su sijillu wani mala'ika da ake ce wasu sijillu babu wani nassi da ya nuna cewa ko wani mala'ika mai suna sijillu na fata an fahimta to wannan shi yasa malamai suka yi watsi da wannan fasara cewa kamar su sijillu ke naɗe littattafai wasu malamai kuma suka ce su sijillu ɗin sunan mutum ne wani daga cikin sahabbai ne innahu kana katiban li rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa hadha kalam da'if shima. Shima wannan magana ce da'if ya bata tabbata ba ba ta da babu hujja a kansa so magana mafi inganci wanda jumhurul mufassirin suka tafi shine cewa kamar yanda ake nade takadda al-maktubu alaihi wanda aka yi rubutu akai ina fata an fahimta to haka Allah ya ce zai nade sama kamar yadda Allah ya faɗa a wani wuri sai yake cewa yake cewa ma qadarullah haka qadrihi ka gani wal menene wal ardu jami'an kabtatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushriku saboda haka yace ba su girman Allah ba don ba su san girman Allah ba ranar da ranar kiyama ƙasa gaba ɗayanta damkar Allah ce Allah zai damke ta da hannu wasu ya matsawiyatun biya mini sammai kuma ababen ninkewa ne ko ababen naɗewa ne da hannunsa na dama wakilta ya ɗaya kuma yamin na fata an fahimta to Allah zai nade sama gaba ɗaya ƙasa ma za a naɗe ta gaba ɗaya sai saura kawai sai ikon Allah kuma ba saman ba ƙasan aljannan kullum muna nanatawa ba wai a cikin sama take ba aljanna tana sai an wuce sama ta bakwai gaba ɗaya za a samu aljanna tana can kaga kenan can za a tafi can za a rayu kuma aljanna sama gaba ɗaya guda bakwai din za a naɗe su duka in an naɗe su kuma Allah ya san sai jingine su rana da wata a tattara su jumi'a shamsu wal kamar duk za a tare su waje guda a aje su sun gama aikin su don cikin aljanna babu rana ba wata ba dare ba yini ardul jannati sajsajun eh sajsajun ma'anan sajsajun shine ma'ana wato balance ne wato wezan ba zafi ba sanyi ba to ba sanyi ba sanyi mai cutarwa ba zafi mai cutarwa yanayi ne mai daɗi na ni'ima a ciki wanda babu cutarwa haka gidan aljanna ce Allah ka shirya da mu saboda haka Allah ya ce za mu ninke sammai gaba ɗaya kamar yadda ake ninke ninke takarda wanda aka yi rubutu a kansa shine kadayin sijilli kamar yadda ake nade takarda don a sijillu sunan suna ne a larabci ana cewa takarda shine a sigillu sai ke cewa a abin nan a wato na ka tuna wa mutane ranar da zamanin da sama kamar takarda kamar ɗayi sahifa irin naɗin takarda alama ku ci ba fi fiha kan abin da aka rubuta a ciki kala abbas ka ɗayi sahifa ce alama fiha kamar naɗe littafi ko takarda da abin da ke cikin takarda ɗin na rubutu fallamu bi ma'ana ala saboda haka lamun ɗin na jikin lil kutub ma'anahu ala dama huruful jarri yanubu ba'daha ba'dan haka tsari kamar da Allah yake cewa a amintum man fis sama'i sai wasu suke fasara wai cikin sama suke fasara wai wanda ke cikin sama suna daukan Allah a cikin sama yake kaga wannan kuskure ne fi anan bi ma'ana ala man fis sama'i ay man ala sama don shi ya daukaka akan halittansa gaba daya na fata an fahimta don babu wata halitta za ta iya killace ubangiji ta ala babu halittar Allah ce ya za a yi halittarsa ta killace shi ba kamar mutum bane da zai gina gida shi ya gina gidan kuma ya shiga ciki wannan Allah ba haka yake ba halitta bane shi Allah na fata kuna fahimta yawwa saboda haka sai ce kama bada'ana awwala khalqin kamar yanda muka fari farkon halitta nu'idu haka zamu dawo da shi yadda muka kago farkon halitta muka halice ta haka za mu dawo da ita da ba ta muka samar da ita bayan ta mutu kuma ta lalace a ƙasa za mu sake dawo da ita wato za mu dawo da su tumbur haihuwan uwa kamar yadda aka yi mutum haka zai tashi ranar kiyama kowa haka zai tashi ranar kiyama babu tufafi a jikinsa dama bai zo duniya da tufafi ba haka zai koma bai zo da kwandala ba kuma haka zai koma ba kwandalan a ranar kiyama ba wanda ya fi wani sai mai imani duk girman mutum duk abin da ya mallaka duniya an bai bi Allah da manzonsa ba to fa shi buzuzu ya fi shi daraja buzuzu ya fi shi daraja ka gani dama annabi shi yasa addu'a annabi yake cewa wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ma aboci dukiya al jaddu anan ma'ana dukiya ma aboci dukiya da matsayi ba za su amfane shi ba a gurinka sai mai imani da uba illal imana wal amalu salih ka gani na shuruhum hufatan malam yace ai za mu tashe su hufatan wato huntaye marasa takalma ai biya futar za su tashi ba takalmi uratan kuma matsaraita ba tufafi sirara hurlan kuma masu loba ba kaciya kowa zai tashi haka yadda aka haifo shi haka zai tashi ala suratin lati bada'ana halqahum akan surar yadda muka faro halittansu haka muka kage halittansu babu abin nan kaciya kuma tsirara kuma ba tufafi haka za mu dawo da su kuma ranar alkiyama sai ce a fi abin nan wafil hadith ya zo a hadisi innakum mahshuruna ila Allah lalle ku ababan tarowa ne zuwa wajen Allah za a taro ku zuwa wajen Allah subhanahu wataala kufatan kuna marasa takalma uratan marasa tufafi tsiraitattu kenan hurlan kuma marasa kaciya masu loba kama bada ana awwala khalqin nu'idu kama yadda muka kage farkon halitta zamu dawo da ita wa'adan alaina alkawari ne akan mu muka yi alkawari inna kunna fa'ilina mu kuma mun kasance masu aiwatar da alkawarin da muka yi wato Allah baya alkawari ta tashi alkawarin ya tashi kuma baya fada fadin sai tashi ala ku saurara haka annabi ya ce wa inna awwalal khala'ika haƙiƙa farkon halittu yukusa yawmal qiyamati da za a yi wa tufafi ranar alkiyama ibrahimu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam shine farkon wanda za a yi wa tufafi annabi ibrahim kowa kaga ya nuna kowa zai tashi tsirara kenan hatta annabawa sai annabi ya ce farkon wanda za a wa tufafi bayan ya taso da kabari shine annabi ibrahim shine na farko za a fara yi masa shin annabi an masa kafin shi shi tuntuni aka yi kafin a tashin ko kuma bayansa ne shi ma za a yi annabi ya sarraha wannan ba ka kuma da hanyar da za ka faɗa illa ka tsaya iya inda annabin ya tsaya shi shikenan dama su ne khalila khalila rahman ko badadayan Allah guda biyu duk duniya gaba ɗaya da mala'iku da mutane da aljanu da kowace halitta babu wanda Allah ya rika daɗi khalil don khalil shine mataki wato last class kenan na ƙauna da soyayya babu wanda Allah ya rika daɗi irin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyu Allah ya ce alhadi wato har ƙarshen hadisi hadisin bukhari da muslim mutafak alai hadisi ne mutafak alai duk da shi nan ya ce rawa muslim an abdullahi bin abbas amma wal hadis mutafak alai bukhari da muslim sun ruwaito shi gaba daya saboda haka yace wa'adan alaina alƙawari ne akan mu ai wa'adan muakkadan alƙawari ne mai ƙarfi da muka yi la yukhlaf ba a saba wannan alƙawari wala yubaddal kuma ba a iya canza shi lazimun alaina wajibi ne akan mu muka dora wa kanmu in jazahu mu zartar da wannan alkawari wal wafa bihi mu cika shi inna kunna fa'ilin lalle mu masu aikatawa ne ai qadirin alama na sha'u muna da iko mu yi abinda muka ga dama wa huwa ta'kidul liwuqul ba'th wannan kaman karfafa wato faru wato aukuwan tashin alkiyama ne wa laqad katabna fi zaburi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين lokaci yayi أيوه ai kuma kaga ba za mu iya kare surar ba ba za mu iya kare surar ba shida za ta cika yanzu karfe shida saura minti goma yana tafiya daidai gon ba za mu iya kare surar ba ina ga mu kwana ko a nan kenan ko ko kuwa hmm? <laughs> eh gazan tunda muka ce karfe shi da saura kwacan nan sai kullum wucewa muke ta yi <laughs> akwai masu uzurruka a da ko masu ne wannan nesa masu akwai asubuwa da za a yi ta yi da sauransu ana bukatar kuma a dan huta kaɗan kafin lokacin shan ruwa ko ba ka ba saboda kan na ga sai mu kwana nan din kan gaba ne ma daidai wala ga duka ta fi zaburi eh, in Allah ya kai mu sai mu tashi a kansa in yaso za mu karasa sashi kuma karasa sata ita surar sai mu shiga surar gaban insha Allah a gobe insha Allah wa ta'ala abin da mu faɗa dai Allah ya ba mu lada a kansa abin da muka yi kure Allah ya shafe mu baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh